أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Hakika kuna zakewa maza ta dubararsu don biyan bukatar sha'awarku, kuma kuna tara hanyar matafiya ku hana su tafiya saboda tsoron abin da kuke aikatawa na alfasha, kuma kuna aikata munanan ayyuka a majalisunku irin su tsareci da cutar da wanda ya zo wucewa ta inda kuke da magana ko da aiki babu abin da ya zama amsar mutanensa a gare shi bayan ya hana su aikata abubuwan kyama face abin da suka faɗa masa cewa ka kawo mana azabar Allah da kake mana gargaɗinta in har kana da gaskiya cikin abin da kake ikirarinsa.